Kwamitin mai mambobi goma sha hudu na ƙarƙashin jagorancin Air Vice Marshal John Ode ya fara zaman sa ne cikin wannan mako a nan Abuja bayan da ya shafe kwanaki yana tattara mahimman takardun bayanai dangane da badakalar kwangilolin da suka shafi tsaro. Kazalika kwamitin ya kuma yi nazarin alƙalman kuɗaɗen da aka ce an kashe a kasafin tsaro da kuma irin kalaman da fito daga bakin wasu daga cikin manyan hafsoshin sojin ƙasar yayin da suke jawabin bankwana da gidan soja. Shin ta yaya masana tsaro ke ganin wannan bincike ga kwararre kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase na sha faɗin cewa idan da za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na dukiyar jama'a da ake ɗauka wai za a sayi kayan aiki da ana sayan kayan aiki, to na farin farko da waɗannan 'yan tashin tashinan ma ba su soma kwatanta za su yi wannan ba ma kwamitin zai binciki ire-iren badakalar da ta shafi kwangilar dalar amurka miliyan ɗari huɗu da sittin da shida da dubu ɗari biyar na yin kuskurima a wasu jiragen yaƙi guda shida da kwangilar naira miliyan miliyan dubu ɗari uku na sayo jiragen ruwa na sintirin guda shida da kuma yadda aka wawure euro miliyan ɗari biyu da ake halalar 'yan kwamitin shugaban ƙasa kan samar da tsaro a ruwan Najeriya. Wannan kwamiti na bincike kazalika zai kuma binciki inda zunzurutun kuɗin nan dala na gugar dala har dala biliyan ɗaya da majalisar dattawan Najeriya ta bakwai ta amince a ciwo bashi da sunan yaƙi da Boko Haram. Babban abin da ya fi ɗaure kan masana tsaro a Najeriya shine yadda aka yi duk kwangilolin nan ba ma tare da sanin ma'aikatar tsaro tsaro ta ƙasa ba kamar yadda ma'aikatar tsaron ta bayani inda ta ce abin ya shafi ofishin mai shugaban ƙasa shawara kan shanun tsaro da kuma manyan hafsoshin sojin ƙasar ne akan wannan ga abin da dr bawa abdullahi wase ke cewa ba yadda za a yi a ce ga wannan hukuma an yi ta domin ita ce take kula da tsaron ƙasa ita ce take da hakkin da kawo kowane abu ko da allura ne na tsaro a ce yau tana zaune an ɗauki kuɗin yin wannan gaba ɗaya an tafi wani guri don almundahana kuma don ƙasa ta shiga a azaba wuyan da ta shiga nan. kuma babu wata ma'aikata da ya kamata ta kawo ko da allura ne sai dai ma'aikatar tsaro. Duk dai kokarin da na yi don jin ta bakin bangarorin da abin ya shafa abin ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.